أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne uku ga watan rajab na shekara ta 1443 bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da biyar ga watan fabrairu na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo أكرمك الله بسم الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari daga azubair ibn adi yake cewa shakauna ila anas ibn malik radiyallahu anhu zulmal hajjaj ya ce mun kai wa anas dan malik kukan zalincin hajjaj alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mulki suka yi sarauta a zamanin daular banu umayya musamman zamanin abdulmalik ibn marwan ya ce mun kai kukanmu zuwa ga anas dan malik cewa ga irin zalincin da muke gani na alhajjaj ibn yusuf sai anas dan malik ya ce da su ku yi haƙuri isbiro ku yi haƙuri na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta taquma as-sa'a babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayansa ya fi shi zama sharri har alkiyama ta tashi wani hadisi wanda imam bukhari da waninsa suka rawaito a lokacin da mutane da suke ƙarƙashin mulkin hajjaj ibn yusuf al-thaqafi lokacin yana gwamna a iraki lokacin da ya tsananta matsawa al'umma da wasu dokoki marasa kan gado dokoki na zalunci wanda Allah subhanahu wata'ala bai saukar da su ba a cikin littafinsa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da su ba yake ketare iyakar shari'a da iyakar doka da iyakar hukumomi da aka gindaya na laifuffuka ga masu laifi ya zanto kisa da zubar da jini a wajensa ba komai ba ne ɗan abu ƙanƙani sai ya sa a kamo mutum a halaka shi abin ya wuce ma masu laifi har ma waɗanda ba masu laifi ba kai har ta kai ma ga mutane salihai mutane na ƙwarai ya yi musu barazanar kisa wasu ma ya kashe su irinsu alhassanul basri wasu barazanar kisa irinsu amiru sha'abi irinsu sa'id ibn jubair shi sa'id ibn jubair ma sawa ya aka yanka shi a gabansa saboda haka mutane suka shiga wani hali wanda yake mawuyaci kwarai da gaske ba magana ce ake ta sai kayi laifi ba a'a kowane irin zargi ya shiga tsakaninka da hajjaj ko aka kai masa wani gulmarka ko wani kwarmato to shikenan zai iya daukan wani mataki tsatsaura na ya ga ya cutar da mutum to mutane suna ta kuka da irin wannan hali mawuyaci da suka samu kansu a ciki karkashin mulkin hajjaj ibn yusuf al-thaqafi da haka sai suka je suka kai kukansu ga anas dan malik sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ma yana nan a kasar iraki a lokacin yana basra suka je suka kai masa kuka cewa ga halin da suke ciki zalunci ya yawaita a kansu shine sai anas dan malik ya ce da su isbiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayansa masu ya fi shi zama sharri ma'ana yanzu kuna ganin cewa kuna cikin wani hali mawuyaci mai wuyar sha'ani zalunci waye waye ya yawa to ku yi haƙuri ba ku san idan allah subhanahu wata'ala ya kawo wani canjin kuma za ku samu kanku cikin wani yanayin da ya fi wannan tsanani shi haka na ji manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce babu wani lokaci da zai zo face wanda zai biyo bayansa sai ya fi shi sharri kuma har haka har alƙiyama ta tashi hatta ta koma sa'a wato haka abin zai ci gaba da kasancewa har alƙiyama ta tashi malamai sun tattauna wani hadisi sun kuma yi duba da nazari kan wasu abubuwa da suka faru a rayuwar al'umma ta musulmi waɗanda watakila wani ya ce ya aka yi wannan hadisin ya saba domin wannan hadisi kamar yadda malamai suke cewa ba zai yiwu a faɗe shi hakanan ba sai da wahayi da labari ne na gaibu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da cikin mu'jizarsa yakan ba da labarin wani abin da bai wakana ba ya zo kuma ya wakana daga baya saboda ubangiji subhanahu wata'ala yakan tsinka yadda shi abin da yake boye wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah ya shabi min rusulihi man yasha Allah ce Allah ba zai tsinka yadda ku gaibu ba amma yana zabar daga cikin manzanninsa da ya ga dama ya sanar da su wani abu na gaibi alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasul laci masanin gaibu ne Allah masanin gaibu ne baya tsinkayar da wani baya nuna ma wani gaibinsa sai wanda ya zaba daga cikin manzanninsa to annabi sallallahu alaihi wasallam shine zababban zababbu dan haka Allah subhanahu wataala yake tsinkayar da shi wasu abubuwa da ba su kasance ba kuma su kasance daga baya to wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Allah ya gaya wa annabinsa annabi kuma ya gaya wa al'ummarsa cewa la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min don haka wannan yana daga cikin alamatun nubuwa to sai wasu malamai suke cewa a to ai ya aka yi kuma aka samu a wasu lokuta kaɗan akan iya samun lokaci mai tsanani kuma daga baya a zo a samu lokacin da ya fi shi sauki ya zo wanda bai kai wancan tsanani ba suka ce kamar lokacin umar ibn abdulaziz lokacin umar ibn abdulaziz ya kasance mafi sauki akan lokacin da hajjaj yake wannan zalunci tunda wancan kissa da aka ambata ta kasance kafin zuwan umar dan abdulaziz kafin zuwan umar dan abdulaziz ya karɓi ragaman mulki lokacin abdulmalik ibn marwan to kuma gashi lokacin umar dan abdulaziz aka zo aka samu rayuwa ta al'umma ta kyautatu aka samu wadata aka samu walwala aka samu yalwa aka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya tsawon shekara biyu da ya yi mulki to kaga a nan zamanin da ya zo bayan na hajjaj ya kasance khairun min zamanin hajjaj ba sharrun ba to shine wasu malamai suka ce wancan hadisi yana gaya maka abin da ya fi yawa ne wato ana gaya maka galibin abin da yake kasancewa ba wani abin da zai iya dan faruwa wani dan lokaci ba domin lokacin da aka yi wa najin aka yi wa alhassan albasri tambaya game da wannan hadisin ya ce labudda linnasi min mutanaffisin ko min tanfis ya ce eh dole ne akwai wasu lokuta da mutane za su dan za su ɗan lumfasa don haka ko da abin haka yake a sunna ta ubangiji to akwai kuma lokacin da za ɗan samu numfasawa a ɗan kawo wani lamani kuma da za ka samu ɗan canji mai kyau to saboda ka kaga shi ma yana nuna cewa abin a ƙa'ida ce da take al'aglabiya ba mutsarida ko yaushe ba wasu malaman suka ce a'a shi kansa a anas dan malik ko kuma abdullahi dan mas'ud wanda shi ma an rawaito wani hadisi daga wajensa shi ma ya fassara abin da ake nufi da wannan hadisi a lokacin da aka yi masa tambaya cewa to ai akan samu wasu lokuta da za su zo wanda suke masu wato akan samu sauki a ciki ya ce a'a ya ce abinda nake nufi ko abinda ake nufi ba wai ana nufin ana nufin wato samu ba ko duniya ko yalwa ko arziki ko abinci ba wai wannan ake nufi ba ya ce laisa la'ani almala yufiduhu wala al'aisha yusibuhu ba wai ina nufin rukiyar da mutum zai samu ba ko kuma kyakkyawar rayuwa da mutum zai samu wannan ba shi ake nufi ba ana nufin ana nufin la ya'ti yawmun illa huwa aqallu minhu ilman la la ya'ti yawmun illa huwa aqallu ilman min alladhi qablahu dukkan wani zamani da zai zo kuma sai ya zan ilimi yana raguwa fiye da yadda yake a baya raguwar da take fiye da ta baya saboda kai ce to kuma idan malamai suka zanto babu su to kuma za a rasa masu umarni da kyakkyawan abu a rasa masu hana mummunan abu daga nan kuma zukata sai su lalace daga nan kuma sai al'umma ta halaka wato ya fassara abin da cewa ana nufin karancin ilimi na sanin Allah karancin masu cewa a yi daidai karancin masu umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna su ne za su zai ta faruwa duk sanda wani ya tafi kuma wani ba zai mai gurbinsa ba duk sanda wani ya tafi wani ba zai mai gurbinsa ba haka abubuwan za su ta tafiya har a waye gari babu mai ce ma wani kaza da kake yi ba daidai ba ne ka bari ko ka zo ka yi abu kaza shine mai kyau a waye gari babu al'amiruna bil ma'rufi annahuna anil munkar to kuma kudan aka dubiyar da rayuwar take tafiya a yanzu ba wai ana magana ce ta ci da sha ba a'a ana magana ce ta gyaran zuciya da samun kyakkyawan ɗabi'u da kyawawan halayya da kyakkyawar alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa idan muka lura cewa dokuta na ƙara tafiya abubuwa suna ƙara raguwa wato nagarta ta zuci tana ta ƙara raguwa ko da kuwa an samu sha'anin wadata ta samu tana ƙaruwa to amma kuma nagarta tana raguwa idan muka duba rayuwarmu a baya can samun da yanzu ake da shi da ba a da shi a haka a baya can masu kuɗi da da yanzu ake da su a da ba a da su mutane yanzu da suka mallaki wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa da can ba a da yawa kamar haka za ga mutane an mallaki gidaje an mallaki motoci an mallaki manyan shaguna na sana'a an mallaki wasu abubuwa da yawa wanda a dacen duk babu wannan wadatar sosai to amma kuma nagarta a dacen tafi yawa a dacen mutane sun fi nagarta a dacen an fi samun masu jan kunne su hana kuma a hannu a dacen an fi samun waɗanda suke yin ilimi da tsoron allah ilimin da zai sa su su rika faɗa wa mutane gaskiya amma yanzu ko da an samu masu ilimin kaɗan ne ko masu faɗar gaskiyar kaɗan ne waɗanda za su yi umarni da kyakkyawan abu a cikin ma'asar ɗin da suka zo daga abdullahi ɗan mas'ud yake cewa malamai ne za su zo su tafi kuma wasu su maye gurbinsu su sanya tufafi irin na malinta suna kuma yi wa mutane fatawa da ra'ayinsu ya fito na bi a ra'ihim haka ya ce suna yi wa mutane fatawa da ra'ayinsu ƙarshe su kai mutane su baro su halakar da mutane su halaka a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan shine lalacewar zamanin da wasu wasu malamai suka suka fassara hadisin da shi ba wai ana nufin lalacewar zamani ta fuskar cima ba ta fuskar abinci ta fuskar sutura ta fuskar kayan walwala kayan marmari ba wannan ne ake nufi ba ana nufin lalacewar zamani ta fuskar lalacewar zukata ta fuskar lalacewar tarbiya wanda kuma duk wani wanda ya dubi rayuwar da umma take ciki zai fahimci haka kusan kullun abin ƙara taɓarɓarewa yake kullun abin ƙara taɓarɓarewa yake abinda ba ka tsammanin za ka gan shi na rashin tarbiya na fasadi na baɗala yanzu gashi nan ya zama ko'ina ma abu ne da ba ma a yinsa a ɓoye ana fitowa a bayyana kai har ya an waye gari ma wasu alfahari ma suke da abin ma'ana idan ma sun yi fitowa suke yi sai alfahari da irin abin da suke yi na barna na rashin kyautawa da mutum ne zai yi abin da bai dace ba amma shi da kansa zai ɗauki hoto hoton ma ba wai hoto da skararri hoto mai motsi na bidiyo ya saka kuma a cikin shafinsa ko ya ta yadawa a cikin sauran platforms na dandali na sadarwa to kaga munin abin kullun karuwa yake kullun karuwa yake duk wata hanya da aka fito da ita wacce ya kamata dan adam ya yi amfani da ita kiran wajen abin da zai ciyar da shi gaba wajen abin da zai kara kyautata alakarsa da Allah maimakon a yi amfani da wannan damar da wannan sauwaƙewar da ubangiji ya yi ma dan adam sai kuma ya zanto barnar da ake da ita ta ninninka abin da ake isa na amfani to kaga a haka in ka fahimci hadisin za ka ga cewa ai lalle la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min babu wani zamani da zai zo sai kaga wanda zai biyo baya yafi zama sharri yafi zama sharri ga ga dan adam domin za ka yi ta ganin abubuwan da zai karasa ubangiji subhanahu wataala ya fishi da dan adam Allah ce falamma asafunan taqamna minhum yayin da suka ba mu haushi suka bakanta mana sai muka kama su da munar azaba muka azabtar da su haka sanda dan adam kuma ya ci gaba da yin abin da zai zanto barna ce abin da zai fusata ubangiji to kuma yana ƙara tunkarar halakar sani yana sani ko baya sani ubangiji subhanahu wata'ala baya halaka mutane haka kawai kuma kan rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun Allah ce ubangijinka baya halakar da wata alƙarya dan zalunci alhalin mutanen cikinta suna gyara ubangiji subhanahu wataala idan dai har ai zanto akwai masu gyara a cikin al'umma akwai masu hana wato mummunan aiki su yi umarni da kyakkyawa to Allah baya halakar da wannan al'ummar amma in ya zanto masu barnar su suka fi yawa kuma sannan masu hana barnar kuma kullun suna raguwa kullun suna raguwa kuma ana samun waɗanda suke promoting ɗinta suke ƙara wato haɓaka ta a cikin al'umma suke ƙara fito da hanyoyin yadda za a yi ta ma ko ma su maida ta ta zama halal ce malal maimakon ma mutane da suke yin laifi suna jin laifi suke a wayi gari ma su rika jin ma ai ba ma laifi suke yi ba to kaga wannan babu shakka sharri ne wanda dan adam ba zai kai labari ba a cikinsa mu duba mu ga yadda yanzu rayuwa ta koma tamu umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna har ma yana neman ya sake ɗaukan wani ya bashi ma wani suna daban yanzu mutumin da zai ga abin da ba daidai bai ce a bari kowa na daina yin abu kaza zai ce kafi ya sa ido wato umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ya koma sa ido wato kafi ya sa ido ga ana cewa wannan fa abu ne da ya shafe shi shi wani abu ne privacy ne nashi bai kamata kana shiga cikin harkar da ba taka ba ka bar shi shi da allansa shi da ubangijinsa yaya za ka shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ina ruwanka da shi kusan kalmomin da yanzu suke ta yawo kenan yayin da wani zai zo ya yi abin da ba daidai ba a fito ana cewa ayi kaza da kake dinan bai dace ba sai ci to ina ruwanka ina ruwanka kafe sa ido kai ka ji da kanka mana ai kowa ma mai laifi ne wato ana neman a nuna cewa shi umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ya zama shiga sharo ba shanu shiga harkar da ba taka ba shiga harkar mutane shiga privacy nasu wanda kaga wanda yake nuna maka cewa an kai wani matsayi da al-islah da gyara zai zo ya koma shine laifi shine barna barna kuma ita ce yanci na mutum ya yi abin da ya ga dama ai yana da yanci bai shiga haƙƙin kowa ba wannan kuma tsakaninsa ne da Allah tsakaninsa ne da Ubangijinsa babu shakka wannan irin zamani da muke ta ƙara shiga cikinsa sharri ne ba ƙanƙani ba ba ƙanƙani ba hadisai da dama sun nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana taimako duk sanda wani abu ya taso matukar za mu riƙa umarni da kyakkyawan abu mu hana mummuna ba a taba cewa ana son a samu wani zamani wanda shi a cikinsa gaba ɗaya ba masu laifi ba ba a taba samun wannan ba ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi lokacin da ya fi kowanne tsarki ya fi kowanne zamani nagarta tun kafuwar duniya ba a taba samun lokaci da ya samu mutane nagartattu ba kamar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ana samun laifuffuka nan da can ana samun wanda zai yi sata ana samun wanda zai yi zina ana samun wanda zai sha giya ana samun wanda zai cutar da dan uwansa ana samun munafukai ana samun masu bautar wani Allah ana samun wasu addinai da ba na gaskiya ba duk akwai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa alkhairin shi yafi yawa sannan kuma waɗanda suke yi ba daidai ba ana hukunta su waɗanda suke buƙatar umarni da kyakkyawan abu ana yi musu saboda haka wannan ya sa zamanin ya zama zamani tsarkakakke to haka duk sanda za a kwatanta irin wannan ko da za a samu masu laifuffuka za a samu masu manyan laifuffuka da ƙanana inda har akwai masu cewa a daina kuma ana mutunta su babu shakka al'ummar za ta yi ta samun tallafi daga ubangiji za ta yi ta samun taimako daga allah subhanahu wataala amma in ya kai umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ya an waye gari shine laifi shi ne ba daidai ba to babu shakka wannan al'umma tana ƙara shiga cikin halaka ne da da musiba don haka wannan faɗa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mu'ujizozinsa ne kuma haka take ta tabbata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta taquma sa'a har lokacin da alƙiyama za ta tashi akwai batu na saukar annabi isa alaihi salam akwai batu na zuwa na bayyanar mahadi wanda bayyanar mahadi za ta gabata sannan saukar annabi isa alaihissalam tsakanin bayyanar mahadi da saukar annabi isa alaihissalam akwai dujal da zai bayyana to wasu malamai suka ce wancan hadisi yana nufin har zuwa lokacin da waɗannan kuma manya-manyan alamomi na alkiyama za su bayyana wanda su kuma su ne suke nuna cewa alkiyama gab da ta tashi take don haka su ba a kiyasta su cikin abin da wancan hadisi ya zaba ya ambata domin babu shakka zamanin mahadi Allah annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa za a cika duniya da adalci kamar yadda kafin zuwansa aka cika ta da zalunci sai duniya ta cika da zalunci sannan Allah subhanahu wataala zai bayyana mahadi inda zai cika duniya da adalci a samu yalwa a yaƙi dukkan waɗanda suke maɓarnata a maganinsu a bayan ƙasa sannan dujal ya bayyana nan ma kuma a shiga wata jarrabar wata ke gagarima wa dan adam bai taba ganin irin ta ba sannan ko bayan wasu lokuta wasu shekaru Allah subhanahu wataala ya sa annabi Isa ya sauka ya yaki dujal a samu kuma gyara a bayan duniya to wannan malamai sun keɓe wannan zamanin nukan da za su zo lokacin da waɗannan manya-manyan alamu za su bayyana cewa ba sa cikin shi wancan hadisi Allah subhanahu wataala ya samu dace to amin sun amin malalla isa kan alkhairi to tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam shin yan biyu suna da wata falala ne ta musamman kuma idan ran ce ana ganin suna iya hana abinci da huwa ko kuma su cutar da mutum shine ke tambayar wannan tsafi ne ko kuma baiwar su ce
yan biyu kamar ko sauran halittu kamar sauran halitta ne daidai suke da yan ɗaya ba wani bambanci tsakanin ɗan biyu ɗan uku ɗan hudu ɗan biyar ana haifa hawa za ka ce ta haifi tara takwas bakwai duk daidai suke da wadda za ta haifi ɗaya kawai baiwa da za a ce baiwa Allah ya washi ita wannan mai haihuwar da da mijinta Allah ya ba su ‘ya'ya lokaci guda masu yawa wannan ita ce baiwar su aka yi wa baiwar ba wai su ‘ya'yan ne baiwar ba wannan shi ne kawai amma maganar cewa ko shi ɗan biyu yana da wani abin da shi ɗan ɗaya ba ya da shi ko yana iya yin wani kofi ko yana hana abinci ya dahu in ya yi fushi ko waye irin wannan tatsuniyoyin da da aka yi ta yi a da can lokacin kafin ilimi ya yawaita za ka yi ta wajen amma yanzu abin ma ya ɓace yanzu ba ka jinsa da can haka ake faɗa in ya yi fushi sai abinci ki dahuwa a yi ta faɗa mu ba gani ba an sha babata wa ɗan biyu ɗin a dakima wani ya fushi ya kuka amma abincin gidansu zai dafu a bashi kuma ya ci so wannan duk magana ce ta molanka ta tsuniyoyi ne imma an samu wani abu ya faru irin wannan sai dai wani abu da zai iya faruwa ta harka aljinu amma ba wai wani baiwa ce wani allah yawa shi dan biyu ba shi dan biyu kamar kowa yake ba kuma wata falala da yake da ita akan wanda ya fito shi kadai annabawa duk su kadai suka fito in har falala ce ake samu ta yadda ka shigo duniya to da sai wanda ya fito shi kadai ya fa falala ba wanda suka zo su bi ba na annabawa ba wanda aka ce an haife shi su yan biyu ne duk annabawa mutum shi kadai Allah yake haifa to kaga kuwa a cikin zababbun mutane ai ba kamar annabawa haka nan manyan salihai manyan sahabbai ya kafin ka ji an ce ga yan biyu ko Hassan da Hussein ai ba yan biyu bane tsakanin shekara guda ce kawai sunan ne wanda aka sa Hassan shine babban daga baya kuma aka samu wancan shi kuma aka samu sa Hussein tasgiri ne na Hassan wato kaninsa ne so ba ba wai tare aka haife su ba saboda haka kasancewa an haifi mutane su bi tare ba wai da nufin cewa suna da wata daraja ta wata musamman ba a kan waɗanda aka haife su ɗaiɗaiku in har za a yi duba wannan falala ce ma in ma mutum ya ga dama zai ce a wanda aka haifa shi kaɗai ya mafi falala saboda annabawa hanyar da Allah ya zaɓa musu su fito duniya kenan Allah kuma yana musu kyakkyawan zaɓi sai a juya abin ne ba ba a faɗe shi a yadda mutane suke gani ba saboda ka ba da in ka ga wani ana cewa ɗan biyu ne kuma yana yin wani kulumbutu ko wani saddabaru to wannan kuma wata fitinar sace shi ba wai ba ta da alaka da zaman ta ɗan biyu ko ɗan ɗayan ne in ya koyi wannan abubuwan da zai iya yi ba ba dan yana ɗan biyu bane ya zama haka zai yiwu a samu wani cikin yan biyu din kuma ya je ya koyi wasu abubuwa na na saddabaru na rufa ido ko ma na tsafi ya rika yi to ba wai dan dan biyu bane a wannan koya yayi kuma wanda ma yake shi kadai ya fito duniya shi ma zai iya koya ya yi irin wannan abubuwan
to sai wannan take ce malam shekaru nawa ne mace za ta yi jiran mijinta idan ya tafi wani garin ya barta a kamar kafin a hukumance cewa aurenta ya rabu
to mutumin da zai tafi ya bar matarsa iri biyu ne akwai wanda zai tafi kuma an san inda yake ila iyaka dai ya ƙi dawowa ga matarsa yana can wani gu nesa ana, ana iya magana da shi ko ana iya aika masa sako shi ma zai iya aiko sako to kaga wannan in ya bar matarsa ba ci ba sha ba kula to wannan tana da dama ta je ta kai ta neme sake ta tunda ba zai iya rike ta ba ko baya rike ta da yadda Allah ya ce rike ta tana iya nema ya sake ta ya ba ta takarda ta je ta yi wani auren in kuma ya ki tana iya zuwa ta kai kara gaban alkali alkali a neme shi ko ya zo ko bai zo ba alkali yana iya yin hukunci da ya dace da adalci to kaga shi wannan yana nan ana iya tattabarsa ana iya magana da shi ba za a yi hukunci ba ba tare da an tuntube shi ba in ya zanto ya tafi ya batta nemo shi a yi magana da shi kai ka tafi kaban matarka yau shekara ɗaya yau shekara biyu ba baka sake dawowa gare ta ba in ka ga ba za ka zauna da ita ba shikenan ka sallame ta ta kama gabanta in ko za ka zauna da ita to lalle ka kula da haƙƙinta saboda ka kaga shi za a iya tattauna da shi har a nemi hukunci a kansa wanda kuma ya tafi ba a san inda yake ba ba a da labarinsa an bincika an bincika ba a da labarinsa to wannan mafi ingancin maganar malamai kamar yadda ya kasance a cikin ayyukan sahabbai kamar sai na umar da waninsa shi ne ana ba su shekara hudu shekara hudu ba a gano inda yake ba bai bayyana ba to alkali sai ya raba auren ta yi idda ta yi wani auren nata ko da ya dawo ba matarsa ba ce auren sakin ya riga ya tabbata
to sai wanda yake ce malam mutum ne ya rasu ya bar yara amma kuma ba a raba gado ba da wuri har ɗayansu ya yi ridda to shine ke tambayar ya halatta daga baya shi a raba gadon da shi wanda ya ridda a inda har ya yi ridda ba a raba gado ba to ba shi a cikin gado ko da kuwa sanda mutumin ya mutu yana mumini yana musulminsa to kafin a raba gado sai ya ridda shi kenan ya haramta wa kansa wannan gado ba zai ci gadonsa ba kamar wanda zai musulunta ne bayan mahaifinsa ya rasu lokacin da mahaifin ya rasu yana kafiri to sai musulunta bayan mahaifin ya rasu kafin a raba gado to kaga ka shi ma kafin a raba gado in ya musulunta shi ma zai za a bashi gado tunda ya musulunta kafin gadon ne ya zama mallakin wasu kafin a mallaka wa masu shi da a ce bayan ya rasu yana kafiri aka raba gado bayan an ba kowa nashi kasan sai ya ce to ya musulunta to ba a ce ku dawo ku dawo a sake rabu ba a'a yanzu dukiyar ta riga ta zama mallakin su ce ba kuma magana a sake dawo da ita shi ya rasa ta gaba daya to haka nan in yayin ridda bayan rasuwar mahaifinsa kafin a raba gado to ba shi
to masu kallon kuna tare da shirin fatoyi rahmani daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sanu mai jalimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri za mu ɗora nan gaba kaɗan a cikin shirin ku dakace mu tabarka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fitoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jelimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko mana da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita cikin al'amuran da suka shige muku duhu game da addini da kuma rayuwa to tambayar mu ta gaba malam ta zo daga wanda yake cewa wanda ya sallar farilla shi kadai bai ta da ikama ba shin sallarsa ta yi ko kuwa sai ya sake sallarsa ta yi ta da ikama ba ita ce shiga sallah ba shiga sallah tana fara ne da kabbara harama kamar yadda ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim saboda in yayi kabbara harama to ya shiga sallah daga nan rukunan sallah suke yake farawa rukuni na farko bayan niyya a ikama a dawwama akan wato lazimtatta wajibi ne zanto mutum duk sanda zai sallah ya ikama amma ba wai in bai yi ta ba sallarsa ba ta yi ba amma ya barinta ya bar yinta gaba daya laifi ne a ce mutum duk sanda zai sallah farila ƙin ikama ce ya daina ikama daidai yake da yin kiran sallah aka yin kiran sallah kowa ya zama mai laifi dole sai an samu wanda zai rika kiran sallah to haka ita ma ikama a sallah annabi sallallahu alaihi bai taba yin sallar farila ba ba tare da ikama ba so haka barin ta gaba daya laifi ne amma kuma rashin yin ta ba yana nuna sallah ta bace ba na'am
to sai wanda yake cewa malam ya kasance yakan bar yin wuturi har sai bayan ya tashi can cikin dare sannan kuma ya ji malam ya ce ana son ayi wutari kafin mutum ya kwanta bacci to shine ke tambayar hakan da yake yi ya yi kuskure kenan ban san ina ya ji maganar ba abinda aka ce annabi ya faɗa ij'alu akhira salatikum bil laili witran ku sanya wutiri shine karshen sallar ku ta dare wato zanto shine karshen sallar ka da zaka yi da daddare wutiri in kasancewa in ka kwanta ba za ka tashi ba to kaga gara ka gabatar da wuturinka in ka san ba za ka tashi ka yi kiyamun laili ba to sai ka gabatar da wuturinka kafin ka yi bacci amma in ka san za ka tashi ka yi kiyamun laili to ya zanto wuturinka shine na ƙarshe wannan shine abin da yake sunna amma ba a ce duk sanda za ka kwanta ka yi bacci ba dole sai ka yi wuturi ka yi bacci in kana tashi kana yin kiyamun laili ba buƙatar sai ka yi wuturi kafin ka yi bacci sai ka yi wutirinka shi kenan
shi kuma da ya ce tambayar sai ta ce shin idan mutum ya sayi kayan gwanjo kafin ya fara sallah da su sai ya wanke ko kuwa idan ya ga babu wani alamar da ta jikinsu zai iya yin sallah da su a haka ya danganta da kayan gwanjo din kayan gwanjon da zai fito da kasashen musulmi ba daidai yake da wanda zai fito daga kasashen da ba na musulmi ba muka ce gwanjo ana nufin kayan da aka yi amfani da su amma in ya zanto sababbi ne don a cikin gwanjo ba ana samun sababbin kaya wanda ba a taba amfani da su wanda hukuncin su daban muka ce gwanjo da ake magana a nan shine wanda aka taba amfani da shi sannan kuma aka kawo shi kasashe masu karamin karfi zai zama kuma kayan ado kayan sawa a wannan kasashe to in ya fito daga kasashen musulmi ba bukatar dole sai ka wanke shi sai da in kaga alamar kuma datti ko kana kyankyami to kuma wannan wani hukunci ne daban da ya shafe ka kai kadai amma ba hukunci ne da ya lazumci kowa ba akwai wanda ko kwanuka ya saya sababbi fil a leda sai ya wanke kafin amfani da su wannan kaga wani abu ne da ya shafe shi shi ba za a ce ya yi laifi ba kuma wanda bai ba za a ce shi ma ya laifi ba to in ya zanto da kasashen musulmi ne abin ya fito to al'asulu shine tsahara abin da ya fito daga kasashen musulmi asali shine ka ɗauke shi abu ne mai tsarki kamar ruwan da za a zubo maka shi kana tafiya sai aka watso maka ruwa daga gida rasulu shine ka ɗauka ruwan da ya taba ka mai tsarki ne ka kawo zancen najasa sai in ya bayyana cewa najasar ce to haka yake kayan da zai fito da kasashen musulmi al'aslu fiha tahara shine tsarki tsarkakakku ne sai idan wani abu ya bayyana kuma to kaga wannan hukuncinsa daban in ya fito daga kasashen waɗanda ba musulmi ba to kaga in gwanjan sabo ne kaga shi ba wannan hukuncinsa ba za a ce masa mai manajasa ba sannan wasu suna karsa shi har ila yau gida biyu in ya zanto akwai wanda suke andawayas ne kayan ciki ne akwai kuma kayan waje ne akwai wanda kananan gajajerun wanduna ne misali da ake amfani da su kaga kaga hukuncin su ba zai daidai da hukuncin a court ba da ake sawa a jiki to suka ce idan ya zanto andawayas ne to wannan a wanke su saboda an san yadda su waɗannan mutane ba dahara suke yi ba kamar yadda musulmi suke yi to don haka akwai yiwuwar ya zanto akwai wani abu na najasa a ciki amma in ya zanto kaya ne da ake amfani da su a waje ba ba na ciki ba to wannan dan ba a wanke ba ba ba wani abu to wasu kuma suka ce a'a in dai har ya kasance da kasar da ba ta musulmi ba ya fito to a wanke din shi yafi saboda me saboda akwai yiwuwar wani abu ya faru na najasa a cikin kayan da ke na wajen tun da shi najasar abunsa ba mai dauke ta komai ba ya bar shi a haka kai kuma ka dauka kai amfani da shi sau haka wankewar shi ya fi don shi musulmi ana ganin cewa duk sanda najasa za taɓa kayansa zai wanke ko ya sa ruwa amma kafiri shi bai dauke ta komai ba saboda haka zai iya na wajen ne kuma najasa ta taba shi kuma kafirin shi bai damu ko wataƙila dan sa dan hankici dan goggoge shi kenan ya ci gaba da harkarsa kuma ya cire kayan ya jefa cikin gwanjo a kawo shi musulmi ya sa ya sallah da shi to shi yasa ka ci in dai daga kasar kafirai take gwanjan yake to a wanke shi kafin a amfani da shi sawa'un kayan ciki ne ko na waje ne to wannan maganar kuma ita tafi zama ahwat wato ita za ta sa mutum ya fi kaucewa shiga shakku ko shubaha ko wasu wasi
to sai wannan mai tabbayar shi kuma yake cewa malam ya inganta cewa akwai hadisin da ya ce akwai ran da aljanna za ta kare ya zama babu ita kama wuta za ta kone ta zama babu ita a hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu babu wani hadisi da ya ce aljanna da wuta za su kare in fact ma abin da aka fi samu daga nassoshi na alkur'ani da sunna shine aljanna tana nan wannan ijma'in musulmi sai wanda ya shizuzi ko ma ya fita daga ƙida ta musulmi shine yake cewa aljanna za ta kamar aljaham ibn safwan wanda shi tuntuni malamai ma a zamanin suka kafirta shi wanda yake cewa aljanna da wuta gaba ɗaya karewa za su yi ba za su zauna ba har abada saboda suka zauna har abada to an samu wani wani abu ya dawwama bayan allah shi a gurinsa cewa Uh, tauhidi ne ya kore samuwar aljanna har zuwa har zuwa ba iyaka ce in aka samu an samu alhawadith allati la la tatanaha alhadith allati la yatanaha shi a gurin sa ba zai yiwu ba to haka yake cewa aljanna za ta kare wata za ta kare akwai wani wanda shi ma fadacce ne mu'tazili ne abul huzail al-allaf shi cewa yake a'a dukan su za su daina motsi da yan aljanna da yan wuta da za a daskarar da su kawai za su zama daskararrun abubuwa su da wannan maganganu ne da suka fita daga tafarkin musulmi na kwarai magabata na kwarai abinda magabata na kwarai suke kansa shine aljanna tana nan har abada ba za ta gushe ba wuta ita ce aka yi saɓani akan shin akwai lokacin da za ta ƙare ko wannan shine aka ɗan samu saɓani shi ma dai saɓani ne wanda maganar cewa ba za ta ƙare ɗin ba shine ya fi inganci akwai bambanci tsakanin wutar da za a hora ko za a yi wa musulmi horo da ita mumini horo da ita da kuma da za a sa kafirai wutar da za a sa mumini muminai masu saban Allah muminai ne sun mutu da tauhidi da ta Allah amma kuma sun mutu suna sabawa Allah to waɗannan za a shigar da su wuta za a yi musu azaba amma wutar su su azaba su ba ta har abada ba ce tunda za a fitar da su daga wannan wutar to kaga ana fitar da su ta wannan wuta aikinta ya kare amma kafirai su azaba su ta har abada ce wa mahum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim khalidina fiha abadan Allah ya ta malakum malakum min mahis Allah ya ta fadar ayoyi irin waɗanda cewa ba za su fita ba mahum minha bi mukhrajin ba su ba fita azaba su ta har abada ce to su kaga babu maganar su ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya ce yaslan naral kubra kaga ashe akwai wutar da ba babba ba ita ce wutar da za a sa waɗanda suke musulmi masu saɓan Allah to su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su mutu waɗancan kuma kafirai ba sa mutuwa la yuqda alaihim fa yamutu ba za a gama da su ba su mutu wala yukhaffafu anhum min azabihim ba za a kuma sassauta musu azabarta ba kullama najiyat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab duk sanda fatar jikinsu ta zagwanye sai mu canza musu da wasu fatin dan su ci gaba da dandanar azaba su haka su babu ranar fita daga wuta don haka wutar su tana nan fa zuqu falan nazilakum illa azaba shi ku ta dandana ba za abinda zamu kara muku sai azaba ma'ana azaba za ku ci zama azaba kuma azabu jahannama khalidina fiha abada da azabar jahannama kuma za su dawwama a cikin ta har abada to kaga wannan wutar wutar wutar kafirai kenan aljannan mu'minai ita ma ba ta yankewa da cewa amma allazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk yace ata'an ghayra majzuz ce waɗanda suka rabauta da aka datar da su suka rabauta su ne musulmominai to suna da aljanna khalidi na fiha za su dawwama a cikin ta mada mace samatul art matukar sammai da kasai suna nan sammai da kasai ma'ana samman aljanna da kasa aljanna tana da sama tana da kasa Allah ce illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijin ka ga dama ma'ana dawwama su a cikin gidan aljanna mashi'a ce ta ubangiji ba wai wani abu bane da ya zama wa Allah tilas saboda babu abin da Allah yake yi ba karkashin mashi'arsa ba shine ma'anar ma illa ma sha'a rabbuk ba ana nufin cewa akwai lokacin da Allah zai ce yan aljanna sun gama cin boriyar aljanna ba a fitar da su a'a ana nufin cewa wannan wannan abin nan din wannan ni'ima din ni'ima ce da suke samun ta karkashin mashi'ar Allah to sai a ƙarshe Allah ce a ta'an ghaira majzus kyauta ce ba mai yankewa ba to kaga duk abin da aka ce baya yankewa kaga babu ranar ƙarshe kenan in ka ce akwai ranar da zai kare ka ce yana zai yanke kenan so wannan dai magana ce da malamai suka yi ta tattauna ta a littattafai na aƙida so babu wani hadisi da ya ce aljanna da wuta gaba ɗaya haka za su kare na'am
to sai wannan take ce malam tana cikin damuwa mijinta ne ya sake ta haka kawai kuma sakin da ya mata din gaba daya yana cikin bacin rai ne ta ce kamar kuma an yi masa asiri ne kuma a lokacin da aka sake ta ita ba ta cikin tsarki shi ne take kuma an ce ba a yin sakin mace a lokacin da ba ta cikin tsarki shi ne take malam tana neman karin bayani to na farko dai duk mutumin da zai yi saki sai ya fusata galibi galibi mutum an bata masa rai ne yake kaiwa ga saki so ba wai kowane fushi ba ne ake cewa wai saki baya aukuwa a cikinsa akwai waɗanda sun zaci cewa ai in dai mutum ya yi fushi fushin ya yi tsanani ya saki matarsa sakin bai yiwu ba wannan kuskure ne ko malaman da suka ce ko malaman da suka ce sakin da saki baya tabbata a yanayin fushi mai tsanani ba suna nufin kowane irin fushi ba suna nufin fishin da zai kulle hankalin mutum ma ya zama yana yin abin bai san ma yana yin shi ba shine al-iglaq shine wanda hadisi ya zo la talaqa fil iglaq wanda yake cikin fusata matsananciya da ta kulle masa hankali ba ya zama kamar ba wato shi da shi da mahaukaci tababbe duk ɗaya ne to shine suke magana a kansa shine fushin da mutum zai yi abu bai ma san yayi ba zai ma yi abin da shi kansa zai cuta bai san yana yi ba kaga wannan aiki ne na mahaukaci ko aiki ne na wanda gaba ɗaya hankalinsa ya fita daga jikinsa to wannan shi suke magana kamar sakin mahaukaci ne amma wanda yana yin abu ya san yana yi wani ma ɗauka zai ya rubuta in turancin ne zai rubuta da shi kaga turancinsa tsab in hausa ce ga hausarsa tsab in larabci ne ga larabcinsa tsab babu wani gwalangwalantu a ciki yana yi yana ƙara wani emphasis yana ƙara ƙarfafa zance kuma ka zo ka ce wai wannan hankalinsa bai san me yake yi ba wani ma zai lissafa a lokaci kaza na sake ki to hakanan wannan lokaci kaza na kuma miki saki wannan shine na uku duk yana iya recall din abin da ya baya kuma wani ya zo ce a wannan sakin ai cikin fushi yayi shi wannan ba shine ake magana ba ko mazhabar da ta ce haka daga cikin mazhabobi kamar mazhabar hanabila ba sa cewa kowane irin fushi suna karkasa fushin ne hawa-hawa zuwa wajen kashi uku to kashi na ƙarshe shi suke maganar cewa saki baya tabbata da shi so maganar kasancewa ke jika kuma ke zargi ai masa sihiri wannan irin zargi ne da yawanci mutane in sun ga wani abu tare da mutum nan da nan sai su ce an yi sihiri an yi sihiri an jefe shi wanda shi ma wannan tunani ne da bai kamata ya yawaita a mu ba a mutum ya yi saki ya yi fushi ya yi saki sakinsa ya tabbata sai idan lokacin da yake sakin shi da kansa ma bai san ya yi sakin ba wataƙila sai bayan an gama ma ake cewa kafa saki mata kai ce yaushe na saki bai ma san ya yi ba to wannan kaga za a yi masa uzuri cewa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun shi bai san ma me yake faɗa ba to wannan kaga ya shiga cikin waɗanda suke kamar wanda ya sha ya giya ya bugu yake maye bai san me yake ciki ba bai san ma me yake faɗa ba to wannan irin sa ne ake wa uzuri a kaulin wasu malamai so a daina ɗauko kowane irin fushi ana cewa saki bai tabbata da shi ba wannan kuskure ne sannan maganar ya sake ki baki da tsarki wannan shi ma magana mafi inganci ta malamai shine mace koda ba ta da tsarki aka sake ta sakin ya tabbata duk da cewa an yi sakin da ba haka ya dace ba wannan ana kiran shi at-talaqul bid'i saki na sunna shine mutum ya saki matarsa bayan ta yi tsarki kafin ya kusance ta a wannan tsarkin nata don kada ya tsawaita mata iddata to wannan shine saki na sunna ya yi shi kuma lafazi abin na saki daya ba ya dunkula saki ya yi su gaba ɗaya ba wannan shi ake kira at-talaqus sunni saki da sunna ta zo da shi wannan kuma mutum ya saki matarsa cikin al'ada saki ne na bid'a amma kuma magana ingantacciya ita shine wannan saki ya tabbata domin sayyidina Abdullahi dan Umar da yayi irin sa shi da kansa yake cewa annabi ya lissafa masa wannan a matsayin saki daya shi ya sa ma a hadisin annabi yake cewa ka dawo da matarka ka yi kome kome baya kasancewa sai bayan saki a ce raji'a ka yi komanta ka dawo da ita inda tana na a matarsa ba za a ce ka dawo da ita ba to sauraka magana ingantacciya shine saki da aka yi shi a cikin mace tana al'ada ba daidai ba ne shi ya yi laifi don ya saba wa shari'a amma kuma sakin ya tabbata
to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum da yake da mata biyu kuma yana ba kowace haƙin da allah ya ɗora basa ya ce amma ɗaya daga cikin matan ba ta iya girki sosai ba kamar yadda ɗayar ta iya saboda haka ya fi kashe kuɗin cefane wajen wacce ta fi iya girkin shi ne ke tambayar abin da yake yi hakan daidai ne to abin da ake bukata dai shine ya zanto ya, ya, ya kyautata musu bayan wajen ciyarwa ya kyautata musu wajen zamantakewa in ya zanto in ya yi cefane ya kashe kuɗi kusan zai zama kamar ya yi asara in ya ba ma waccan sauraka in ta yi girkin zai ga kamar kuɗin da ya kashe a banza sauraka sai yake rage kuɗin da yake kashewa akan girkin ta wannan kuma tunda in ya bata za ta yadda yake so ya yi daɗi sosai ya ƙara abin da yake soyowa wannan ba laifi ya ba da a ce yau wannan yana bata abu mai daɗi wannan kuma yana bata mara daɗi to wannan shine laifi amma kasancewar nan in ya kashe kuɗi asara zai yi nan kuma in ya kashe kudin zai ga alama abin da ya kashe ta ba cewa ya yi laifi a nan don me zai kashe kudi a nan da yawa can ya kashe kudi zanto akwai sabab akwai dalili sannan kuma mu fahimta shi adalci da aka ce a yi a tsakanin mata ba yana nufin komai nasu daidai wa daida ka sai ka raba wannan wannan kudin cefa ne wannan ma dole in ya zama daidai wa daida babu wani dan tazara wannan ba shine ake nufi da adalci ba abinda ake nufi yadda ka ciyar da wannan ka ciyar da wannan yadda ka tafatar da wannan ka tafatar da wannan za mu ga wasu malamai in suka suka da suka tsananta ma wajen batun batun nafaka din suke ce wai ana duba ma inda matan ta fito wadda ta fito daga cikin jin daɗi to kai ba ta kasa da abin da ta saba ci wacce kuma ta fito daga cin cikin jin abinci dai kowanne ta samu tana ci to ita ma sai ba ta iya daidai nata to wannan dai ba shine abin da ya kamata ba Allah ya yunfiq zu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ana kallon shi mai ciyar wanne ba waɗanda zai ciyar ba in yana da wadata to ya ciyar gwargwadon wadatarsa ba gwargwadon wadatar wanda zai ciyar ba in ba shi da wadata ya dubi gwargwadon karfinsa ya ciyar ba karfin wacce ya kauro ba don ka ce haka to zai zama in mutum yana talaka ya auro mai kuɗi to duk inda zai samu mata abincin da ta saba ci sai ya samu mata wanda kuma ba shi ne abin da shari'a ta zo da shi ba saboda haka a nan in ya zanto akwai sabab da ya sa nan zai ba da kuɗi da yawa saboda zai ga amfanin bayarwar nan kuma in ya bayar zai ga babu wani amfani sai yake rage kuɗin wannan ba a cewa ya yi laifi ko ya yi rashin adalci
to sai wannan yake cewa malam ne ingancin cewar faɗin inna min sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim tana maganin aljanu a haka haka kawai dan tana abin nan in ka ce saboda qur'ani ne shi qur'ani ko idan karanta zikiri ne zikiri kuma yana korar shaidanu shi zikiri yana korar shaidanu amma ware wannan inna min sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim cewa ita ce mai korar shaidanu haka in ka karanta ta shaidan zai fi gudu ko aljan zai fi gudu wannan babu wani dalili akan haka ita ayar ma da ta zo a haka ba wai da aljanu aka ayar a cikin wasiƙa ce da da Nabi Suleiman ya rubutawa sarauniyar Saba wacce ake cewa mata sunanta Bilqis ita ya rubuta wa wannan wasiƙar cewa innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimun innahu min suleiman inna kalma innahu min suleiman ma ba wai shi annabi suleiman din ne fada ba da aka dauko ta kamar da in ka dauko envelope na na wasiƙa zaka daga wanda ta fito to wanda suka daga aka ce ai daga suleiman ne ana bude a abin da yake ciki bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimin da sunan Allah mai rahama mai jin kai lalle ku zo ku taho guri na kuna masu miƙa wuya wannan shine abin da wasiƙar ta kunsa kuma an rubuta ta ne zuwa ga mutane ba aljanu ba sauraka in ka ce karanta alkur'ani yana maganin aljanu wannan haka ne ayoyin alkur'ani za a karanta shi aljani ba zai iya sakewa a gurin ba saboda zikiri ne shi kuma aljani baya son zikiri ikama wannan aka aljani fita yake a guje baya son zama inda ake ikama inda ya shaidani ne sai dai musulmin cikin su wannan kamar sauran musulmi ne amma shaidanin su ba sa son ikama ba sa son kiran sallah haka nan ba sa son karatun qur'ani amma ba ana nufin ka ware wannan ayar ita kadai ka dauka ita ce shi shedan yake yake aljanu suke suke jin tsoro ba tumala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 070 uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook to a madadin shehi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kinan kano wanda a kudu yake samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalwar wannan shiri ana sidiris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh